من الشيطان اللئيم الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد هو مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

wani sahabi akwai hadisi ingantacce wanda ya zo a kan sha'aninsa kuma akwai aya na an fara kuma akwai aya ta alƙur'ani da ta sauka zuwa shi ina aka tsaya a cikin shan Dari biyu da cikin نعم نعم وبينما كانت السيدة النجارية تزوق من معارة المعاناة ما تزوقه تو يا شيخ ita wannan baiwar Allah da annajariya lokacin da suke ɗanɗana ɗakin wahalar da ya same ta na rashin ɗanwa wato ainihin tawaffuri mashaɗin ma kuma take shan wahalar da take shan wahala na rasa ɗan wanda da ta yi da bakin ciki ita ba da hajjara ya tulli jama'atin min hajjar ba sai wata baiwa shi yalla sai su kokare ka daga cikin kuyangi mutanen madina dama tana cikin bakin ciki sai kuma wannan baiwa ta zo ta mutu famu. wato shi ta biya wata wata magana da ta fusa ta ta a kan dangonta amma kana min ha illa illa kama kanat matan kasarar saniyata ita kuwa ba ta yi wani wani wani da ta yi ba ta wata wata wata wata ta wanka mata mali mali ya kai ga zuba ga da fiƙoƙin tattalin kuma na ji masana ma fara da shaɗin da ya ce duk mutum da dama bisa abin da na aikata da dama mai girma ولقد تقدم رسولها انس بن نضر من اهل الجاريه يعرض عليهم الفديه فابوها to ɗan uwanta ana bin nazar ya gabata min ahalin jariya da masu wannan kuyanga ya riba kwalai da mulkidiya yana neman su karɓarsa fa'abawa suka fi karfan kudin hakurin da aka zuwa suka ce jirgin zama a zubar da na karfa wani hawa ilayin manubin bau yanzu na kuma safa faruwa manya masu faɗa a ji suka fuskance su suna kaunar su yafe فرسول سيسكم يرسل ورسلوا على أن يشكوها إلى النبي عليه Salatu Wasalam suka dage tindin su kai kara ga annabi rama shi kuma annabi sun san wanda aka kai kara su ga umar da Allah to za su da falan ma lokacin da suka kai karanta ga annabi Allah ya hukunci da kisa منها أكنت da لحكم الله كنزل تدمكم في الأرض ومساواة بين المسلمين كما أنون المسلمين يجب ولم يكون ذلك دم مسلمين يجب المسلمين شيء ومسلمين هو يأتي المشي in ya zubar masa da ido shi ma tsiyaye masa nasa idanu in ya karya masa hannu shi ma karya masa nashi hannu kun ga kisasun ainihin wani karanta ya sa kuka ga yara sai zan kowa jina sai jari a gaba da yau da da goma sai ka rubuta da rubuta yaro kankan yana buga da da shi ma sai ya sare ka da addan za a sare shi zai sare ka amma bai zuwa da hukumar za ta yi hukuncin Allah da mu yana da shi hukumi wallahi kamar da yi yaron da ya kara wani shi ko dan wani inda yana so a daina amma in ba za a daina ba ba za a daina su ma za su daina saboda abin da ya faru kwanan nan goma nan shekaran jiya eh wasu sun zo da adinar su tuwo da kudu sun kai goma yara uku sun mara da suka rike sai suka taso a gaba ashe ya ce dama yara uku ne suka bi su da kudu sai da su sai su ba jira su ma da adinar su mara addinar suka rike to gaga yanzu ke kawai kana zaune sun yanka salin alin sai su ce ga wani babana ashe mai sha wuce to fanzu ila akuha ana slima samia sai wannan abin ya firgita anas dan abin da yake cewa za a zubar wa ko sa kai an gane shi ne farzu ila an shukila wato bakin ciki sai kama shi ko zo kuma tsananin bakin ciki yana samun cinye mata shari'a in kana cikin fushi ba ka tuna shari'a shi sa ko rayuwa yake ba so mutum ya ji yunwa da yawa don yin yunwa da yawa ga karanta mai aya ba ta shiga musulmi sai ya koshi kana so mutum zuwa ne ko ba ka wani jawa yanzu da yana jawa ko gana kanan lawo kanan zo ce ku kan aje kanan lawo tukun nan ci abinci koshi ko ba ka ba ai sun zai ku shiga bayan an je jimuwa to sai ce awar tukku ya tukun mai hari ya rasu da la kun ji ana babban magana a karya haƙorin umu harisa ya manzan Allah ina nan da rai na lafiya na kallo ina kallo a karya wa ƴar uwata Wanda zai ba a saka bil wa wala kufa. na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya hakwarin ta ba za ka yi shi ana da yaran kuwa ce ya rantse da wanda ya aiko manzon Allah da gaskiya ba za ka yi hakwarin ta ba وقال له الرسول صلى الله alaihi وسلم عليه سيما الله يا أنس Inna innahu kitabullah abinda baka ji na faɗan nan littafin Allah ne ya qadi bi da shi ya hukunta haka katabna alayhi bi anna an-nafsa bin nafs wal aina bil aini ko wal arfa bil anfi wal unna bil unni wat sin bil sin to ta kare hakuri ba za kare na ta ba shi ba na yaran wa qabla an yatafawwaha anas bi kalimatin kafin ya furta wata kalma نظر الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ila ahalin jariya sai manzo Allah ya kalli iyalan masu wannan kuyanga sai kalle su almutasallimi na wanda suka kafe almutaasibi na masu ta'assubanci na kabilanci cewa sai an zartar da hukunci bai rahun alyan min al'in sai ga sun yi laushi هل يمن الهيد كبرك زجاج انت اكد كحاش دول اجيال تفافيش المنفوش المنفوش زجاج انت اكد كحاش وعن امر من الهريري الطريق سلفي الهريري لوشي زوجي ستابع الهريري لوشي وإضاء بهم زجاجي وكأن القوة خفية تدفعهم دفعا إلى غير ما كانوا عليه kamar wani karfi ya zo koyi yana tun kuɗa su su canza ra'ayin da suke kai saboda ya rantsi bawan Allah ya rantsi akwai da cikin bayan Allah wani in yi rantsuwa sai Allah ya canza maka ra'ayi kai da ya rantsi a kan sai Allah ya canza maka da shi Allah ya juya ka kai abin da ake ya rantsar ba za a ba sai sai kuma abin ya iya saboda rantsuwarsa saboda Allah bai so ya kunyata shi wannan bawa ba ka baro ga annabi idan suka fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi ummi qulu na min yadda ya shi la ku faru sariyatu ala shi kar akai ya hawa ta yawa hmm. min yadda na la ku sar kar akai ya mata hakuri laqad afauna amma ya rasulullah min ya bi mutayan laqad safa'na anna ya akrama anbiya illah min rangobe akan ta ya mafi karamcin annabawan Allah فنظر الرسول صلوات الله وسلامه عليه سيما أن لك لا إلى أنس بن نظر أن سيك النظر في روح تكن توسطا ورجال لهم ماشي وكان فيه إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر lalle akwai da cikin bayan Allah wanda in yi rantsuwa akan Allah Allah bai kutar da shi akan rantsuwa to ana zai na cikin su Allah ya kutar da shi daga tilkum qissatul hadith alladhi warada fi asr nadr wannan labarin da aka faɗa akwai hadisi ne zuwa kan Anas na wannan rantsuwa da yayi kuma Allah ya fitar da shi ba a kare rantsa ko ne da wasu to kuma Qur'ani ya saboda da shi ya nuna ana babban mutum ne mutum kirki ne ga hadisi manzo Allah ingantacciya na karantawa ga kuma ayar da qurani ta saboda da shi يجعل القرآن الكريم الذي نزل فيه فله شأن آخر القرآن اللي يسوق تقول شيء أقول شأن كمدة من ذلك حكم أنه غاب عن بدر يا بشي غياك بدر بسرسوة با لسبب لم يكن في وسعه دفعه saboda wani al'amarin da ba shi da damar tun kuɗi shi to ba da dama da zai samu damar zuwa yankin ko ba da shakka alaihi ya tsananta a karfa Allah ya shaɗa ma'arasuli ma'arasuli da alaihi salatu wasalam a ce bai sami halartar yaƙi tare da manzon Allah awwala yawmin min ayyamin lahi farkon yaƙi da manzon Allah ya musulunci ana bai samu zuwa ba wannan abin ya zo masa rayuwa wa hamma rusu zalika al'amr wannan al'amarin ya dame shi wa hamma ya cika masa kire da rubuci faja'ala yalumu nafsahu sayyidan kansa. waya bulu yana cewa wai haka ka iya amsa kai can ka amsa a tajibu an awwal mashhad shahida ur da alaihi salatu wassalam a ce ka barka ka bace a farkon yakin da annabi ya yi? babu kai a ciki hal anta famirun shin ka samu lamuni ne kai bi an yamtar da bika da umru rayuwarka za ta tsoro ne hatta ta shahada ma nabi Allah sallallahu alaihi wasallam har ka halarci wani yini tare da manzon Allah yu'adil badaran fi zukur wal adl wannan yini ne daidai da badar wajen samun arziki da kuma lada kai ka kai za ka kai wannan ranar ne kaga ya nuna ana yana da imani tun da kun ji zargin da yake zarta shi ba a kuka zai kai gobe ma bari a je a samu wani lokaci da annabi zai je ya yi shi da ka sai ke zargin kansa yana ganin to dai ya yi babbar hasara wacce bai sani a cikin والله سيلن إلى أما لكي لئن أكرمني ربي بيوم إذا أبنيت يدر جان لسام مليم القاضي المشركين لا أكترن قبل المشركين أشيش ليرين ما أصبح الله بيهون نزل شغل مطلوب كي كبير أفعل إن كان ذلك جزاك وقمي ذلك توشي الله زي هنا ميزاني ni kai ba da sun yi sani ba amma Allah zai nuna wala kare hamma rasu rigwarun lahi alaihi an yi kula shay'an akar ana yayi niyyar ya farko na al'amari laula annahu hadha zalika ba dan ya ci tsoron haka ba suka dace shi lam yamdi ala al-ahli alladhi qata'ahu an tul qadr ala nafsihi illa qalilun hatta qamat kun san ya shekara ɗaya tsakanin madar da hot kuma kawai an yi shi a shekara ta uku ne daga a nabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta uku a wani wa hudu yawmin qat min ayyamin musulmi. ranar uhud kuwa yini ne mai tsanani daga cikin wato yaƙi ne mai tsanani ga musulmi mahassallahu fihi ƙuluban mu'minin Allah madaukakin sarki ya bambance zukatan mu'minai masu gaskiya وأبرز في ساعة الأبطال الغر الميامين من طلاب الشهادة وأبناء الفراديس الله يا بينا أفجم والنياتين الله يا غرر الغر الميامين waɗanda suka zama ma'abuta samun nasara da mutunci min tsullabi shahada ɗaliban shahada wa bunadil faradis ƴaƴan aljannar firdaus jam'i ne na firdaus faradis وقد لقي فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه من الضرق والأذى ما لقي zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya haɗu da bank shi ne baƙin ciki wato bai kunci wal'azar da cuta malaki yana abin da ya shi wato kullum idan wata wahala ta zo ana so zuciyarka ta zama tana tare da Allah saboda wannan damuwar kuma daraja take kara maka abun Allah an gane ko ku duba yakin Uhud dai ai sai da aka nuna manzo Allah mafarki cewa za a kashe maka sahabbai har ma da wani na jikinka na jini har da dan uwanka na jini za a kashe shi annabi ya fito ga sahabbai na yi mafarki amma abin da na fassara mafarkin har takobi na ya guntule yace yana nuna ɗaya daga cikin dangi na za a kashe shi na yi mafarki kuma ga shanu nan kamar ana ta yanka su ana wannan kuma na fassara ku ne za a kashe amma kuma na ga wata kamara mai ƙarfi na fassara da cewa garin madina kan ba cikin garin madina mu zauna allah zai ba mu nasara to matasan da irin su zaba a je yakin badar da su ba suna da yawa matasa ne sun ce a ah, ya rasu da muna nema ruwa a dallo allah ya kawo ranar da za mu je mu ta kuma ga su su zo har garinmu mu zauna a cikin gari a bayan wannan. ai kuma wannan sai suka da jayi mana annabi ne ya ta face dan ya san mafarkin annabawa gaskiya suka ga hankalin annabi ya tashi suka ce ya rasulullah inda ya magana da muka fara ra'ayin mu ne mun sauka daga ra'ayin mu mun koma kan na ai na riga na ya tsamara in annabi ya tsamara ko shi kadai sai ya yi duniya ba da da kun ji dalilin to kun ga shi Allah abin da ya faɗa ya ce dan ya riki ran waɗansu ko liyattakhidha minkum kuma shahada Allah ya bari ne a kashe waɗansu don yana son su zama sun samu shahada da yawa daga cikin sarrafa mu ana so a kai su can aljannar firdaus kuma in ba an samu wannan darajar ba ta mutuwar shahara ba za su kai da wannan daraja to kaga ba wanda yake zan mutuwa to amma kuma kowa yana son aljanna to ya za a yi da ya mutu sai an ba to da ka sai an buga to faru farumiya bil hijara an jefi manzan Allah da dutse wa ulqiya fil hufra an jefa shi a rami wa shujja wajhuhu an launa launata fuskarsa wa kulimar shafatuhu an raunana bakinsa ya samu rauni a bakinsa labbansa wa sana da mu mujininsa ya kwaranya tun daga goshi hatta hanzarunsa annabi ya fada rani yana kai da kumi ya buto tun daga kai da kumi ya fada cikin rani ya suma sai zaro shi a kai fatima ita ce ta ce ta ɗauki haƙƙi ciyawa wannan ta kona ta kona taukar take zubawa a inda jinin ke kulkula sai jinin ya tsotse ya daina kulkula annabi ya ma. annabi da Allah ta kada suna maka fita magana ta yafi cewa an kashe manzon Allah ya hausa. wasu wasu sahabban suka yi gungu suka zauna irin su babakar irin su Umar manya-manyan su sahabbai suka zauna suka yi jigum kamar yadda za ku ji ana da labarai wa arjafa al-murjifuna annahu qutila kuma al-murjifuna sune munafiqai makareta suka dinga yaɗawa a fagen yaki cewa ai an kashe manzon Allah wa saddaqa aktharu al-muslimin al-mujahidin ma'ahu ma za'a anhu wa sha'a kuma aktharu al-muslimin mafi yawan musulmi saddaqa sun gaskanta al masu jihadin nan ma'ahu tare da annabi sun gaskanta ma za a an huwa sha irin abin da aka yada aka kari aka yada na karya sun sun yarda cewa an kashe maza Allah inda zalika waje da an zuru na zuru annar kusa da ga gaska ke hasan da wa fadi ma ahadan alaihi la ajalla wa to shi ko jarumin dama irin wannan rinsa tsewar yakin yake so ta samu domin ya cika wa Allah alƙawarin da ya dauka أنا نقول إن ذلك وجر أنا سون نظر أنا اللي فشكم أنا سون نظر يسام أن الفرصة الدامة فقد تعلو مصر ذاري حتى من الوفاة وجه ذات فاشي دامة تشكى الكوري إيه وعلا فاطلع على ساعة المعركة سيليك فجن قمرزون ونظر إلى المسلمين أكل المسلمين وقد انكشفوا الرسول الله سنكروا إيه سنبر من ظلالنا وحدك بالمشركين يحلى لمشركين وهم يكسدون قصدة يقتلوه يبقى وينبذ كل سلوس كانت المظلمة ويعرفوا نور الله بهد السيوف سدس عشان أبتل الله دكيد تكو بيسو فقال قالوا لي يا الله اللهم يا أمجدي إني عاذر إليك مما صنع هؤلاء الله لا كاو حذرنا لا عند وعدنا سكا أيكتا يعني المسلمين الفاقين المساكين المسلمين السكتين اللي بفدين يعني الله لا كاو أذرنا بانا تارس وعبروا إليك بما صنع هؤلاء إنا برنجا لك أي تمشي لكم وكسكي من أكرم الله تعالى بعد ما هو الناس ثم ألقى ثم ألقى عمر بن الخطاب قريبا ذكر عمر كتب الشيء وهو مضطرب القلب عمر hankalinsa ya tashi ransa na raurawa hankali yana faduwar gaba ta same shi har ta fata ilai wa kana sai waiwaya wa umar shi ma fa Allah rasulullahi ya umar ya halin da manzon ce ƙara su yace ma farahu illa husna ba na zaton komai akan annabi ba ce muke abu fa qala anas in kana muhammadun qad mata fa inna allaha hayyun la yamut idan manzo Allah ya mutu to ai Allah raye ne ba zai mutu ba sai ce ku kuma ku kenan idan har annabi ya rasu ko kuma nan kuna zaune to menene amfanin rayuwa babu shi a duniya haka yace pamoja ina chuo na yake baraka mimi amfanye la yuwa babu mazana na shini dunia kuje mtu akili abinda mazana la yuwa ثم قال سيدنا حسين زاروا تقول يسا فقال فقال انا سو هاي وكمرا دين دوم يكري وكت جدا تقول من يكري وعلى بنفسه في خطي خضم المعركة غير مرتاح ya jefa kansa tsakiyar fagen yaƙi ya kokonto wala hajjajin ya tsoron komai bayan ma huwa wanda ke sun gida da kayan mushrikin a wannan lokacin yana kokarin haɗuwa da mushrikai ra'asu abdul ma'az qariban minhu sai ga sa'ad da ma'az kusa da shi an yi sa'ad da ma'az wani mamala ce a ƙashin allah ya yi yawa da zai to sai ga shi kusa da bin nazar falta mata da yayi wa ƙwari sai waiwaya ce da shi aljannatu ya su aljannatu ya su ga aljanna ne ga aljanna ne ga ta gata ورب النظر ما لقد أبيض الكبيرة تاتي إني أجد ريحها من دون فوز كافين إستعبد النبي كشيئا Allah sai buɗa masa yana jin ƙarshen aljanna yace da ina jin ƙarshen kuma ma ba sai shi zarce la yalni ala shay baya waya komai qala sarat fa amamtu an al an al haqa bihi sa'd bin mu'adh yace nayi himma tuni man sami shi ko zama mu biyu masu Wa'an an aslaka sabilahu mu shiga hanyar da shiga wa af'ala fi'lahu ne aikin irin yadda yayi tsira anni masara sai da biya an azama alama azama wato in yi himma irin tashi wa'an an asna'a ma sana'a in irin yadda yayi ban yi kowa da inda Allah ya ba shi da kun ga babu kai darajar da yake da ita maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da za a rasa imanin mutanen duniya gaba daya a ɗauko na ababakar a sa a maurin ne daya a ɗauki na umar a ɗauki na mutanen duniya su a banda annabawa imanin ababakar zai jana sai da na wakon kuma maza Allah ce lauka da ba a na biyu da kana umar da bayana akwai annabi da umar ne amma duk da wannan darajar da allah ya bashi ba su samu damar su yadda ana din nazar ya yi ba a ranar an gani kowa da irin aikin da allah ke bashi darajar an gani ku duba su alifin ma'aza annabi sallallahu alaihi wasallam ne da ƙasa za ta kyala wani an sashi a kamari ba za ta koma ta matsi ta ba to da sa'ad gudun ƙasa shi ne wanda darajar sai ta ƙasa ba ta dawo ta haɗu ba amma ran da ya rasu sai da ƙasa ta wuce haɗi sa'ad gudun ma'azun nan shi ne mazala ya ce al'arshin allah ya raurawa ran da ya bar duniya amma sai ce ga ana suna kallon jarin takardai ba zan ke yi ba ثم ثم انجلت المعركة سيان يقال وإذا بأنس من نظر قد فوا شهيدا على أرض عهد سيقى أنس تنظر مجشي شهيدي أكثر عهد وفيه بيق وثمانون ضربة في السنة أمسا سارة دسوكا كمانين بيانكم ku ga an yi gutsu da shi au ƙa'anatan da rumhi ko suka da mashi auren ya tambi sahanin ko harbi da kibiya wa ƙadi balaga min kaidin mushriki na lahu annahum matsalu bihi mayyita kun san mushrikai a ranar yaji ƙwar bayan sun yi kifa sun zo sun samu gawar sai kuma a bi ta ta dadda ta ta ta ta a cire hanci daban a cire kunne daban a daɗa yatsu daban a farfata shi. suka yi tamfiri ai abin da shi sarwan abu suriya take gaya wa ranar jafiku muhammad annabi ce za ji buhu. A la tujibuhu afikum ababakrin annabi ce za ji buhu. A tujibuhu afikum umar annabi ce za ji buhu sai ce to waɗannan tunda kuka ji sun mutu duka to a nan ne umar ce ƙarya kake abinda zai makanta maka da yana ke ce a'an hubal sai da ce ku amsa wa suka ce mai mu ci ku ce allahu a'ala wa ajin ba ku ce da suka ba shi amsa sai ce za ku ga an yi gunduwa gunduwa ban ce a yi ba amma kuma da aka yi ban damuwa sa su yi gunduwa-gunduwa da gawakin ku ba amma kuma da suka yi mai zame ne wannan ya maka magana ce na zai zara kwamandan yaki ya ce an yi gudu-gudu da gawakin amma ni ba ni da zare ba amma kuma da aka yi mai zame ne yana cikin wanda aka yi gunduwa-gunduwa da shi halla halla shi ka farke cikinsa aka yi aka ɗauko hannunsa ta gatsa ta dohar ta hindi fama arafahu ba wanda ya gane anas illa uktuhu ummu harifa sai yar uwarsa ummu harifa wa inna ita wannan dai da ya tare mata fada yake ba za a karya mata haƙaran nan ba wa inna ma arafatu min balani ita ma da ya tsun shi ta gane gawarsa wanda da aka rama Allah wa Anas bin Nadir al-Najjari hakika Allah ya karrama shi fa anzala fihi Qur'anan talaqul muslimun Allah ya saukar da Alkur'ani musulmi na karantawa ana al-layl wa an ana ta karantawa min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi minhum man qadana abahu minhum man yantazir wa ma badalu tabdilan wata ya zallu yuftala zai gushe kuma zai doge ana karantawa ila an yarifa Allahul arda wa man alaiha har Allah ya gane kasa da wanda ke cikin ta daga dan sallallahu fi qawlihi jalla azaz min almu'minin rijalun daga cikin mu'minai akwai wasu mazaje sada, kuma ma ahadullah alai sun gaskanta wa Allah abin da suka alƙawarta mishi minhum daga cikin su man na nahabahu akwai wanda ya samu biyan buƙatar ta ya samu shahadar yana cikin aljanna ومنهم من ينتظر بالشمس كما هو عندي سورارو وما بدلوا تبديلا بس تنزع بابا سمسينا بابا أنس بن غضر الله تعالى داش to sai rafi'u bin umayr داهية الصحراء أنا sahara ana ce masa mai dabarar sahara to wanda <coughs> larabawa <coughs> ba su samu wanda ya san kan sahara kan tafiya a cikin sahara inda ba ruwa ya shiga ya kai inda wani ɗan adam zai iya kaiwa ba shi kuma allah ya masa wani baiwa shi ne rafi ubin umarin ahada badawiyun birmanin sahara wanda ya kowane bakauyen balarabe sanin rairayin sahara wa dallon nasu ala furkiha kuma ya kowa sanin hanyoyin da ake bi a tsira an a taka na bako rafi bin umaru tsari shin labarin rafi dan umaru tsari ya zo maka ji sahara mai dabarar sahara wa fatika al-kabir wanda yake keta ta babban mai keta sahara لقد قال الإسلام على راه فلم يلقى إليه بالا حقيقة مسلم يجي بريش وما بدأوا المسلم ولم يحره أي أي أي التفات التفات التفات كوي والمسلم بدأوا ولا المسلم yana harkar da kawai ta fashi ɗan fashi تفشي تفشي تفشي fashi ne ذلك لأنه كان مشغول عنه بالعبارة شيا da بكي حي لا أهالي الأرض الكلب من الله والسلام كلام إبليس kuma kwace musu manya-manyan rakumansu aikin su ke wala ta sabanna anna rafi'an kana za'ima kabilatin min qaba'ilil arab karkaza cewa wani shi rafi' wani shugaba ne na wata kabila da kabilu larabawa aukanar nahu sariyatun yabdu mai ko kuma har ka dauka yana da wasu wani wasu sojoji da yake zuwa yaki da su au wasu batun ta da azarhu ko kuma yana da wasu dangi wasu jama'a da suke karfafarsa a lam ya kurra fi shayar min zalika shi bai da daya daga ciki bai da wasu jama'a da yake kai hari da su wala karima min zalika kai bana ma kusa da wa inna ma na badawiyan min abna'i sahara ba kauye ne da aka rabe shi a sahara kawwana da nafsihi jayshan min nafsihi shi da kanta ya tara wa kanta rundunar ta kanta shi kanta Wata ala yashunnu garatihi ala buyutil arab yakan kai hare-hare a gidajen larabawa kauyawa wahidan faridan shi kadai tilo shi kadai ke birni wayar za'a nasa bi a azima yan kuno ya kai wa mutane dauki da mafi darajar abin da suka mallaka ya kwato sun mai uru salimin ya dawo lafiyar kalau ganiman mafura ya ciwo ganima da dukiya mai yawa وقد تقول ألم يكن في هذه الأحياء التي يدير عليها رافع أفقال أنجاد قادرون على مقارنة هذا الباطل تويشن تنبيع ألم يكن شيء بكثن سيما في هذه الأحياء شنونا الكبيرون الأربعة التي يدير عليها رافع والنشيرات وكي هذه الأنصر abtalun anjalun ba wasu gwaraza ba wasu fitattu gwaraza masu masu karfin hali ƙadiruna za ku ƙara da jihazar za ta yi masu iko su ko wannan ɗan fashi da yake kai musu ari kwace musu dukiya wasu ƙari kara imi ilimin binu su kwato manya-manyan kuma da ya kwace musu wai ba wani jarumin da zai iya zuwa ya kwato wani ƙaba a nai mai gama da shi ma larabar masu da shi ne bala za a ce suna da shi inda wuka da sai abu na ismara shi ma ɗan sahara ne malla ya ƙillo na arzahin shidatan wa jur'atan wa ikiramu za a samu su da teku yan kaɗan amma dai a samu wanda ya kai gare shi a ce zai iya je gare shi to shi kuma allah bai ba shi ba allah bai zarfe shi ba walakin tahu lam yakun bainahum man yumafilu ba wani a cikin su wanda ya daidai shi fi ma da shi a gare ya zai tsara wajen sanin kullum wannan tsara ko kana da jarumta ko kana da ƙarfin zuciya ko kana da ƙarfin hannu ko ka iya kai har turbakon ƙarfin hanyar da wani yadda shi wani wani kudurar ba da ila ga da samun dama ya keta wannan ƙasar wannan saharar da hamadar da komai ya keta cikin حتى أرضيه بين الأرض حتى يتكتنش أتكان كوكب الأرباب بأنه أحدى بدوي من أهل الصحراء بقوية القوة تغيرينها أكاكيش وأدل الناس إلى طرقها وجه القوة تغيرينها وقد كان من شرط واحد أنه إذا أنه على غزو قوم yana da wata dabara da yake yi in yana so ya kai hari kan waɗansu mutane da ƙorura kuma su an yi sabar adadin kabirar mai mai na sai je samu ƙwan jimuna da yawa an gani sai ya fafi ta gaba ruwa ya wanke shi ƙwan jimuna sai ya samu su da yawa an yi sabar adadin kabirar min mai na wani ya mutsa ma'u bil ma'i sai cewa ya sahara sai bubbune shi a ruwa sai bubbune sai in ya cika shi ruwa sai tura sahara sai binne in ya je can ya sake tafiya kamar nan da dogon agogo sai sake tona rairayin sahara sai binne wani an fahimta shi in zai kwan goma ba zai rasa ruwan da zai sha ba kun ci da ba da yake in zai gwangwa in ya shiga wurin kai dama da ka kama da ake ka inda gajeran ba zan iya dawa ba wanda muka tafi da shi zai kare sai su dawo shi ko ya riga ya bubbunne ya bubbunne to zai je kai in ya kai harin sai ya kada sai ya kada kuma je jeji inda kan Allah zai yi shi ko yana da ruwan wanda ya bubbunne ya eh. to to dabara da yake wa an yamla'ahu bil ma'i sai ciccika shi da ruwa wa an yadfinahu min al-amakin al-ba'ida sai binne shi a wurare masu nisa za allati la tatawwa qadamun fi badal sahara wanda ɗan adam kafarsa ba za ta ke zuwa wurin ba a cikin sahara kuma shi mu gara mugarata sai kai hali alaman ya sha ga wanda ya yake so min hayat arab da kabilun larabawa wai so kul ibla sai koro kuma wadannan ya sani yastani buha wanda yake bacewa kuma mu sai sa su alba ويمضي بها إلى cikin المخاوف sai kai su wannan tazarar da ɗan adam bai ilma alaci lam tuqna sirraha li ahadin ghayruhu ba wanda ya san sirrin abin da yake wurin sai shi da ba mutum ne kan in ya sha wannan guda ɗaya yau sai bai ji muku kuna nan kuna ta jira shi dai ba zai fito ba har ku gaji da zaron ku za ku ka nan ba ba na ba mutum to shi da baraka Allah ya bashi fa za da kana fiha idan ya shiga ciki wa augana ya kusa fi mata matahatiha ya kutsa cikin wannan jejin kafa a su habu ha an buɗa da kake su kuma sai su daina dunsa wanda suka koro shi an gane ce domin gwamnan mai shiga wanda ya shiga sai su dawo wa ado a turajen musu su dawo kashiyatan ala an kusuri min al-halak don tsoron tsoron kansu halaka a ɗashen auraya ko ciwa ko kuma su bace ba su san hanyar da za su dawo ba wafi sanati ta tsira ne hijira a shekara ta tara daga hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam بعث الرسول صلوات الله وسلامه عليه أمره من الأرض على رأس سرية من سرايا gida إلى بلاد A wannan شكرا sai manzo Allah ya aika amurkan a yana jagorantar wasu bataniyar sojoji don karɓarin sojoji da cikin sojoji musulmi zuwa biladin fai zuwa ga birnin fai wa marahu annabi ya umarce shi ne an tafira min man aslama min al-arabi lil khuruj ma'ahu ila sham min qital ar kuma ya fito da waɗanda suka musulunta daga larabawa da kuruji marahu su fito tare da shi ila sham zuwa kasar sham da fita da rom don aje a yaƙi rumawa kunga a yi wasu wasallam ba zama yi ba idan aka gama lokacin da aka gama da larabawa aka gane ba duk wanda malamin musulunta ba ne ba zai iya kayan musulunci wani haƙi wani ba musamman mai taujihin musulmi a kan kabila da ke kowace kabila ƙarfi da yawa da yawa makami duk da karancin musulmi a wannan lokacin da karancin yawansu da karancin mashahunsu da yunwa da ake fama da ita amma na bai ce a tunkari su saboda ba da ƙarfi da makami yake yaki ba da zuciya da imani ba na haka ba tunkarar romawa a wannan lokacin, ai ba zai Amma ya ce a ji su don an su suka ci gaba da ƙarfi za su ƙarfin musulmi na a ji a fafa ta wanda mai shahada ya taba da zanna wanda kuma ya dawo a zuwa sake shi a koma haka aka yi ta yi haka na bai madomi kamar ruga da yau kamuran da suka koma suka yi ƙarfi suka mataki makamai har ma kwanan da na ji wata ƙasa sun sake zagin annabi sallallahu alaihi wasallam wace ƙasa ce faransa Allah ya ce su Allah ya lalata su Allah ya daidaita su dama faransu ainihin ne aka fara a musulman ba ma ya da duniya ba nan suka fara wani shugaba su da kuma gaba su ci musu kawura su suka fara cewa ba za a yi ta hijabi a kasarsu ba manyan kajirai ne ba to kwanan nan sun yi sake yin wannan sun fitar da wannan mujallar da take batunci da nabi muhammad ko san ana yi da yan fasar musulmi duniya tun da an fito da corona har aikin hajji an hana mu an hana tafsirin azumi ta hajjujin nan duka manya-manyan matsafar duniya sun ce in ana so tsafi ya ci nasara sai an hana irin waɗannan abubuwa to ba zai haɗu ba su mutane ne da suke amfani da gaggagaggar aljanu matsafa na duniya so wata ramadana ya kuma ko da aljami su zata marar shaƙi bari aka karanta wani buhari to duk da haka ne hanyar za ko kwakwara ba su ce ta kare duk da allah ya mai da shirin ta kansu allah ya kara mai da ita kansu allah ya mana hijabi kan to suna so su kokarar musulmi tunda suna ganin sun tura sun tura uku yunwa da talauci kuna fama da abinci ba kuma iya ciyar da kanku ba bare ku sa rai za ku iya yaƙa su wanda shi ne dalilin da aka tura a kasashe irin namu talauci saboda kana fama tashi kana faɗi tashi da yadda za ka ci abinci yau ku duba abin tausayi ne ɗayan ku duba irin yadda suka zama ba don komai sai don raunin iyaye da ba za su iya ɗaukar nauyinsu ba karfe shida ko bakwai na safe za ka yaro a cikin kwata yana tsintar karbe da buhu a wuyansa wallahi sai ka ji kalmar da hawaye sun wani tausayi iyaye ne kuma suka haife shi to ka gaya mu wannan yaron yaushe yake da lokacin da zai je karatu kin yana karami an kallafa masa kwanan na ake ko shekarar jami'in ko jiya daga wata matariya wayar dora mata tallar duniya wata ta tafi da ita ta kashe ta sai gawar da aka faru a nan cikin gari zozai kayan shanu a inda aka yi abin kisan da an ce tanar wata yanzu da kuwa ta sun za a kashe mata yadda za ta kura mata talatin don allah ɗin biyan nan za a kura mata ɗin tsayar kwata-kwata ta wace wato yana da iyaye su tuna su sake mai da tunaninsu cikin jikinsu yanzu ba lokacin ba irin wancan lokaci yanzu ana farautar ɗan mutum ne kamar yadda ake farautar naman jeji a jeji haka ake farautar matsafa suna nan sun rarrabawa marasa imani su na tsari wanda ce fi shekara sai ka zubar da jini nan ƙanar in kana so da ya tabbatar kana so rikin ya tabbata sannan a cikin tsallolin nan akwai wata ba a hana kai wani za a hana shi da layi a sallar da layi duk yadda ba za ka san da yin da layi ko kuma ce duk abin da kake duk abin da kake karkace mutum da jini wallahi da kake amin duk abin da da ya gaza karkace sa imani karkace

Qur'ani wanda a a kashi yi kashi inda mutum zai taka ya tsuna izu talatin dama izu talatin hau wannan kwanna ba ku labarin na shekaru kusan hamsin da suka wuce amma duk nonansa ba a sayarwa sai sun raka shi amma da ya mutu sai nuna ya dinga fitowa a cikin kabarin shi nono kawai ya dinga bulbula a kabarin ya nuna Allah bai karɓi sadaka haka aka dinga tura masa kasa wallahi sai da aka aka rasa menene ko na bai su mana da ka bada su nasu shigar ce to a je a duba sai wani daga cikin yayin sai ce baffa baya bari kowa ya je suna an yi suna ana zuwa ka shiga ƙwararri yusuf sai da aka tolo ƙwararri zannan ƙasar tarihi. amma da ko an tara ƙasar sai ta bulluko shi hukun gwamnan bala'i ne allah ya tsare saboda aka wani sai an sashi ya ta sadaka kai ka ce a ah, wanda mai sadaka ne zai shiga aljanna na ko sadaka ta tsafi ce ba ta addini ba ce amma kai idan da akwai ba bokaye 'yan najeriya 'yan siyasar najeriya ba bokaye suke bi ba inda ainihin kudadensu na allah da annabi ne suna tsoron allah za a yi wannan talocin da ake ku duba halin da ake ci mudun shinkafa jiya ake ce man shekarun jiya aka ce nawa 800 800 ka ji fa masifa mudun shinkafa ba saboda allah ya sani mudin garin masara naira hudu to da ne ce ma da to dole ne a dinga karantar da su addini su waɗannan malaman su da kake gani wallahi su wallahi su ne sabab na shiga cikin irin da wani za a ba wannan ka'idar a ce duk shekara sai ka zubar da jini kuma duk da ba ga ya mallaki komai kuma ka gane dukiyar nan ba suna tara ta don amfani ba ne ba ana tara ta don mugunta ne don wallahi in ba mugu ba ba da za ka tara dukiyar da bakinta za ka yi ba ba sha ba ka yi ba ba su tura za ka yi shi ba kai ta tarawa kai ta tattun kana ɗan shekara 20 kake tarawa ka kai shekara 80 ba ka yi tarawa kuma kai kan dai ka san kai shekara 80 ka kusa mutuwa to a lahira za ka je ka kashe kuɗin ko me za ka shi duk mutum da ya kai shekara tamanin kai ko shekara su ka kai yana da kyau da kawo kan zantuwa domin ka tabbata kafirin ka ka sai gidaje ka saya a kasashen turai ka saya a nigeria ka saya ko ina duk gidan da ɗaki ne za ka kwana ciki ne za ka da shi ka duba ta ka duba yadda ka yi pocket money da ake warewa gwamna kowane gwamna wanda yake ajiyewa wani na ko ta kwana ko zai yi baki ko zai wane ne miliyan 170 ko miliyan 200 a wata e, wannan ana ware masa ne wai ko wani watan ma ba za ka aji kowane wata za ka wani kudin aji amma dai rashin kunya sai su ce muku wai Najeriya ba kudi najeriya ba kuɗi amma baka daina ta kai wannan kuɗin da ake ware maka na wannan karnar baka daina ware maka ba a najeriya ba kuɗi dan majalisa sanata yana karban miliyan 36 a wata a najeriya ba kuɗi kuke karɓe wannan sanarar kuke wa talakawa ba kuɗi allah ya da mun tabbata najeriya da kuɗi kai ya kuke in ba kuɗi kuma ba kuɗi da sanarar wani ɗan majalisa ne ya ce wata shi da kar a biya mu kudin nan a ware a saya wa talakawan najeriya abinci saboda yanzu abinci ya yi tsada wane ne ya taba zuwa ya soyo shinkafar daga turai ya kawo ya ce a rabawa bayan allah wane ne ya taba shiga ya samu manoman ya saye ya zo ya ce a raba a ci ko masallatai ma na juma'a ya biya raba buhu talatin talatin ko goma goma ya ce a rage wa mutane zafi in sun yi haka da wani su a zuwa su amma a ce wai najeriya ba kuma kana ana saya maka motar miliyan 100 kana sayi motar miliyan 100 ko miliyan 80 kana hawa a najeriya ba kudi talakawa ne suke sanin najeriya ba kudi amma ku a gidan gwamnati duk abin da kuke bukatar a yanzu sai na umar allah ya kare gani shi Yaran sai na amince ba ne sai gari garta ta tsufa duk an mata faci sai ke rage dirhami ɗaya daga cikin sanarar umar sai da wannan dirhamomin su haɗu sai ya je so masa riga ya kawo sai ce sai ka biya mu da ka samu ya ce kudin tararanka da ake bani zai yi wuce ba ne shi ne na gari gaka ta tsufa shi ne na ke rage ɗaiɗai dirhami ɗaiɗai sai ce a ɗauki gara mai da ita ba da jimani sannan dirhami ɗaya nan a cire shi a talare na domin na zama a zalimi ke nan kin da mun ba dirhamin ɗaya abin da ake sayowa na abinci gida na zai isa ko a cire a cikin talare na a cire wani kai za an baka miliyan 36 banda alawa duk sitin kuma da suka yi ba sai an ba su alawa to ka gaya mu ina ake samu wannan kudin ba a najeriya ake samu shi ba amma kullum ku tashi ku ce wa talakawan najeriya ba ku yanzu wannan maganar da ake ta yi na abinci ya yi tsada ka ji wani ya fito ya ya tabbata ya mutane a najeriya banda mu da muke ta kuka ihon ka banza sauran da to wai sun Allah ya saka mu amma wallahi dole su gyara wannan abu su gyara wallahi Allah ba zai musu kan kace wallahi Allah ba zai musu wannan zalunci wallahi ba a dakile shi ba wallahi ba inda za domin duk mutumin da ya kwanda yunwa ya tashi ce Allah ya sato Allah ya ka fita ne babaru? ka zo ƴaƴanka sun ce maka wayo baba wannan ta ce babu ciki na na ciwo to ta kwana wata jabinci ba ta ce babu ciki na na ciwo ka ce ki yawon kuliyar baba ka sha makanta ka fita kana hawaye inda za ka tafi ka samu ɗin babu amma wani har ne yake da dala ɗin sai a tsaga bangon gidan sai a tada ita a tada ita sai a barbaɗa mata huda sai a mayar a sai sai kawo wani abin da ya saka sai ɗanyi wani alama in ma mutuwa ya yi dai gashi nan a cikin bango suna sawa a sakawai suna gini da shi yanzu ai sakawai sosai kuɗin yana da ba shi ne aka koya musu wata dabara a cikin gini ai a inda suka koyo wani a inda ka ga yadda yawa inda duk wani shekarci da duniya da inda yi zuwa sai ka ɗauko magini ku yi aikin ku kai da shi sai ke mata kyakkyawar sallama idan ya tafi ya wata biyu wata abu zai ke sanadiyar da za ka shi don ya zo sirrin gina an gani kai za a biya ka kuɗi kana ta murna kana tsammanin mai kayan aiki a gidan wani amma ya san za ka faɗa to kan ka faɗa Allah ya sanar da kalmar amma mu ma da namu mu za mu gyara da za mu kanta farki mu rike Allah da tauhidi da tawakkali kuma rin zaɓe ya zo mu daina haukacewa domin zaɓen nan da ya zo haukacewa talaka suka yi a nan kan mumbari muka yi zuwa muka ce Allah ka zaɓa wa Najeriya ba mai tafai domin ci a malamin na kuma kai mun gano ka mun gano an yi mamaci Allah ya zaɓi buhari ko a cikin wani da cewa Allah zaɓa a Najeriya da gangana wai mutum ya yi wa kanta ya yi wa Allah shaida shi ya gaya wa Allah ya san abu mai yau to karka roƙa mana an sai kai mutum da ka san abu mai kyau kar mu sake kusure ilmi duk zaɓen da ya zo mu maiwar Allah al'amarin ko da yake bin Allah a zarfe ah, ba ka da shi yanzu ba ka da mu an je ka zo ka rubu talatin amma ga abin da ake so da Allah ya domin an riga an talauta mu an kai mu bango yanzu wanda za a ce ba za a juya shi ba biya mu yana saboda aka ba mu da yanda za mu yi da su sai Allah ya sai dai mu bi Allah shi kuma Allah ya san yadda zai face mana haƙoƙin mu da gare duk lokacin da ka bi Allah to Allah da tare da amma in ka lura da tsarin Najeriya tsari ne na zalunci tsari ne na na na mai ake kira da suna jari hujja jari hujja in mutum ya kai wannan kololuwar wallahi baya duba baya duba sa in yaji ya yi kunkugin ciki kawai sai ci a jiya da biza a kai shi jamani amma kuma da yawa sai ka ga an dawo da gawacin nasu daga jamani jaman tana hana mutuwa ne? shi ne saboda haka manzo Allah ya ce idan jinin mutum idan tsokar jikin mutum ta haiku daga haram to sa ma haram ne baya tsoron wuta duk wazin da za ka yi kace jahannama ka faɗi zurfinta ka faɗi muyagun makamai da Allah ya tanada da irin duk abin da za ka faɗa idan jinin mutum na haram ne wallahi bayan ni na ga mutum ɗaya ba zan gaya muku sunan shi ba ana azumin wata ramadan sai ce direban da ke ɗauko mushi karo ya kai masa guest house sai direban ya ɗauko hanci ke na share hawaye sai ɗauko dubu biyar sai ba shi lokacin dubu biyar gaskiya kuɗi ne ya ce karan tsoron Allah ko ya ce to ni ɗin nan da ga ganni ba na jin tsoron shi ba a ruka da yawon wata ce ni daga gani ba na tsoron shi saboda haka ba na azumi domin na san ko na ya azumi ma na yaudari kaina ne mutane na san sai na shiga saboda aka zan ci daɗi na ya mun dace wallahi da zai wannan mutumin a idan mu ya faɗi wannan magana ba yace karka karka ga wani aji ka je ka dauko mun karo ka ce ni ne ni ni bana su kudai da zaku yi zan baku abinda zaku ci amma ni bana yi ko na yanzu yi mana yi kai na yi saboda na san bebe yi na san waye ne Allah na cewa lati kira tuka rahmatin la Allah ya yi gudu zuru mace ne to shi wala ta yi asumin rohin la innahu la yi asumin rohin la illa kawul kafiru to amma shi ya ce mutum to ire-iren su kasan iyakacin su ne to ai kungiya ce za a ce za ka shiga kungiya ce ta firar aunonin duniya in ka shiga wannan kungiyar za a ɗibi jinin ka ne a jaya wani rubutu da shi za a gaya maka ga abubuwan da za ka yi na kafirci kai kanka ka san kafirci ne amma za ka je ka yi saboda kana son duniya to kaga duk wanda ya wannan dama dole zai ce shi ba shi ba shi ba samun rawa wannan shi ne bala'in da muke ciki Allah ya kare nan za mu dakata za mu tashi shafi a yi biyu da cikin da tara faƙara fandala uku a wakana bisir ya ce yau wani ba ta shi wannan gana da kuma da bai yi abu da ya zaka Allah ya sa masa da ya sa muna karatu da shi na to Allah ya sa ka da shi akwai wani ya kuma shawo na muna da shi ya ce a sashi a cikin addu'a Allah ta kawo sa barka cikin shawo sa Allah yau ka musa muke sa to Allah ya shi lafiya akwai kimar kan zuwa lafiya Allah ka mashi lafiya muna roƙon Allah ta koyi mu Allah ka yayi mana Allah ka yi mana arzikin binka Allah ka yi mana arzikin ka. Allah muna roƙon ka subhanahu wa ta'ala ka kawo matsala a wannan kwata mu ka sa ta wasu yin cin ka ta shugabanni ka cire wannan rashin imani cin ka ta su Allah ka kawo wa 'yan Najeriya kauce yadda za su samu fita sallu ala nabi اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم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 وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداءك على الدين اللهم صل من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من قبل الإسلام وأصلح في كبار هذا الدين اللهم أغني بالظالمين بالظالمين وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله لنا وإن كان في الأرض فاخرجه لنا وإن كان كريما فكفره لنا ثم بارك لنا يا رب العالمين اللهم يا عظيم السلطان يا كريم الإنسان يا دائم النعماء يا واسع الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللطف يا حليما لا يرجع اللهم ارزقنا في تيسير كل امر فان تيسير الاسير على التيسير نسالك التيسير والمعافاه في الدنيا والاخره نسالك التيسير والمعافاه في الدنيا والاخره سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المسلمين الحمد لله